a duk lokacin da aka shigo yanayi na zafi jama'a a birnin maiduguri suna kasancewa cikin mawuyacin hali saboda matukar zafin rana da ake fama da shi wanda a wasu lokutan hukumar kula da hasashen yanayi ta ƙasa takan bayyana cewa za a samu yanayin buɗewar rana a jihar birnin najeriya inda za a kasance a mataki na 42 ko ma fiye da haka a ma'aunin celsius haka dai mutane suke tafiyar da harkokin su ta yau da kullum a cikin wannan zafin rana wasu kuwa inuwa suke nema su zauna su huta kafin su ci gaba da gudanar da harkokin da ke gabansu na zanta da wasu mutane don jin ta bakinsu kan yadda suke kula da lafiyarsu a cikin wannan yanayi gaskiya mun da muna zuwa school din akwai rana sosai amma mukan iya sha ruwa sosai duk in na sha yana mun taimako sosai a jikina yana ban karfi ina shan watermelon sosai da kuma abarba da kuma in na shiga after school zan shiga in watsa ruwa in yi barci in huta in tashi kuma wannan muna wuni a karana nan amma muna amfani da ruwan sanyi ina sha kamar sau bakwai zuwa takwas a wuni to bayan wannan ruwan sanyi da muke amfani da shi akwai kayan fururu wannan da muna sayarwa muna amfani da shi ta bangaren kamar su kankana su abarba idan muka tashi da daddare kafin mu je kwanciya muna tafiya da shi eh, ga nan kamar yadda kuka gane nake yawon nan da haka kullun nake yi amma kuma idan yamma ta yi ina sanin cewa eh lalle na yi yawo dan jikin nawa gaba daya kusan ya nuna ya nuna zan ji shi kawai he da dan shaye-shayen wani dan farasitamol wani dan feldin da jikin karfin sa ya sake dawowa fi wani lokaci ko irin orc din nan dan saye shi na jika shi da ruwan fiya wata haka in sha shi in kwanta dr amina muhammad abdullahi likita ce a asibitin koyarwa ta jami'ar maiduguri inda ta yi ƙarin haske akan irin cututtukan da mutane za su iya kamuwa da shi a cikin irin wannan yanayi Um, yanayin zafin nan akwai cututtuka da ake samu da ɗan dama cikinsu akwai kamar sankarau wanda zai iya kama babba da yaro sai kuma akwai yara kuma ana samu kamar kyanda kamar su chicken pox haka duka yana iya samun yara a wannan zafi lokacin zafin nan. To ko akwai wata illa da yawan shan ruwan sanyi zai iya haifar wa ɗan adam a cikin wannan yanayi? Eh ruwan sanyin ba a so ruwan ne ya sanyi sosai amma lokacin zafi jikin ma yana bukata ya ɗan yi sanyi sai a ɗan sha ruwan mai ɗan dama-dama amma ba wai ya sanyi sosai wanda zai ja maka illa ba. Dr. Amina Muhammad Abdullahi ta yi ƙarin haske akan hanyoyin da jama'a za su bi domin kare kansu daga kamuwa da cututtuka a cikin wannan yanayi na zafi. na farko abin da mutum iyaye ko manya duk da yadda ya kamata a yi rigakafi rigakafin nan shi zai kare mutane da cututtukan nan kuma sai in lokacin zafin ya mutane su guji cunkusu a wuri daya su cunkusu ko su kwana a wuri daya ko daki da ba iska to mutane sai su rage irin a samu wuri mai iska haka ko za a kwanta ma in da daddare ne a dan fito fili haka a dan kwanta kar a kwana a cikin ɗaki inda ba windo ko a cikin cunkoso. Usaini Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. Saliman na ƙaunar ki, buri na ido kallon ki, a